Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA afirka kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. ta Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Kabara Ahmad. Yau Litinin 22 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan shin masoyi na iya canza halayyar masoyinsa? wani dalilin haka ne wakiliyar bita Ibrahim da Kaduna ta tattauna mana da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Akwai na soyayya na fil azal na cikin zuciya. To na tabbatar na cikin zuciyar nan wallahi tallahi za ta iya canja. Kai da kake wannan bayanin ni a gani na abin da ya kafa a zuciya cire shi sai Allah da ya halarci zuciya. Amma ba dan adam ba saboda a gaskiya ni na gani matan da ta ce za ta juya mijinta akan haka saboda eh ta gani yana da kuɗin ne za ta aure shi danginta suka ce ba sa son auren amma ta kekasa ƙasa ta yi auren yanzu haka yana nan a haka din yake tafiya kuma ta kasa juya bai daina ba ta kasa bai daina ba ta kasa kenan mm-hmm. to a gaskiya abin da ya kawai a zuciya kuna ganin ta kasa ne koko a bayan idanta yake yi ko a gaban idanta ma zai tunda halin shi ne to rere shi yakan iya juya da mujiya wani lokaci <laughs> sai an yi a hankali <laughs> to baya ga amsoshin tambayar da muka muku kuma a shafin facebook twitter da instagram na cewa shin masoyi zai iya canza halayyar masoyi za mu yi kokarin lalibar masanin halayya ko ɗabi'a da mai kana ma da don mu ji abin da yake gani game da fa halayya ko kuma canza ta Za mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa shin masoyi na iya canza halayyar masoyinsa? To saƙon farko game da wannan tambaya ya fito ne daga shafin Facebook a hannun Abubakar Kawu Girgir. Ya ce tabbas ni ga ne ba jiyau ba domin akwai waɗanda ko kuma wanda ya ɗauki shaye-shaye tamkar ibada babu dare babu rana amma ana ɗaura masa buhun ƙasa wato aure. <laughs> tana ɗora masa buhun ƙasa <laughs> kuma cikin ƙanƙanin lokaci masoyiyarsa wato matarsa ta sa shi ya yi watsi da yin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi yanzu haka sahun sallah baya barinsa cikin salloli biyar da ake yi. To ah, eh, alhamdulillah. nasara mm. Mm. Sai Umar Bici ya ce yau da gobe tabbas masoyi na iya canza halayyar masoyinsa a fannin ma'aurata miji na iya canza halayyar matarsa haka ita ma matar tana iya canza halayyar mijinta don haka ya taɓa faruwa ga wani abu don haka ya taɓa faruwa ga wani aboki na kafin ya yi aure yana yin wanka ne so ɗaya a rana amma da ya yi aure yana tashi da safe matarsa za ta kai mai ruwan wanka haka ma da ya dawo daga wajen aiki za ta kai mai ruwan wanka haka idan zai kwanta sai ya yi wanka zai kwanta saboda haka shi ma har ya saba yanzu kun ga yanzu ta canza shi daga yin wanka sau ɗaya zuwa sau uku a rana a ah, kwarai kwarai kwarai ya dawo ya zama ya yi makotaka da sa'agwagwa kenan ita wanka <laughs> to sai garba na halikan bakebi ya ce ai hali zanen dutse in ji masu iya magana a gaskiya duk yadda soyayya ta kai soyayya a tsakanin masoyan juna da kamar wuya wani ya canza wa wani halayyarsa kai tsaye amma zai yiwu a samu ragowar halayyar ta canza idan har soyayyar ta kama menene jinin jikin masoyin da karfi mm. eh, wato soyayyar ta kama mutum da karfi ana iya canza wasu ya ce amma eh, eh. sai Hussaini alhaji ali mai gishiri rijau ya ce ko shakka babu masoyi na iya sauya halarar masoyi in dai da su da kuma ƙauna domin ni kaina na soya rayuwar wani matashi sanadiyar kyakkyawar mu'amalar da ke tsakaninmu yanzu haka mahaifansa a kullum sai godiya suke mini don haka masoyi na iya sauya rayuwar masoyi ku tashi lafiya To mun gode sosai sai mm. kuma Amadu Abacha Macina ya ce kwarai kuwa yau da gobe saboda sau da dama za ka ga mutum yana yin wani abin kyama wanda jama'a ba sa jin daɗinsa a yi ta yi mara nasiha amma ba zai gyara ba da zarar an samu wani masoyinsa ya ce ka bar abu kaza daga yau to ya bar abin kenan har abada Mm. Sai Sadi Sa'idu Daura ya ce yau da gobe so hana ganin laifi. Tabbas masoyi yana iya canza halirar masoyi ko dai daga halin kirki ya koma na banza ko kuma a canza shi daga halin banza ya koma na kirki. Duk a dalilin so hakan za ta iya faruwa da fatan Allah ya haɗa mu da masoyan kirki. amin amin mm. sai kuma abubakar kawu amin karanta abubakar kawu girgir ko mm, yawa sai ya ce zai mu je to ga sanusi ahmed ya ce assalam voa ni dai a ra'ayi na soyayya ba ta yiwuwa sai hali ya zo ɗaya da juna mm, sai sani ɗahirar tudun iya mm. ya ce haƙiƙa yau da gobe wannan haka yake domin ni kai na masoya ta riƙayya da ke daura ta canza min halayena na banza domin ina matuƙar ƙaunarta <laughs> riƙayya ta kyauta <laughs> to sai sai da musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe hakika masoyi na iya canza halayyar masoyinsa idan har masoyi na son masoyin nasa masoyi zai iya canza halin masoyinsa marar kyau zuwa mai kyau Allah ka haɗa mu da masoyanmu waɗanda za su ƙara nusar da mu akan gaskiya amin ku tashi lafiya. Sai Abdullahi Garba Jani ya ce muddin akwai soyayya ta gaskiya wannan ba wani abu bane mai wahala amma da kaga an gaza shawo kan masoyi to dama ba da gaske bane. To mm. To bari mu sake yin leƙe zuwa uh, shafinmu na Twitter ko? Mm. Inda at Alhaji Forever ya ce yau da gobe ikon allah ni a ganina abin na da matuƙar wuya wai gurguwa da auren nesa masoyi ya canza halayyar masoyinsa domin allah shi ke shiryar da wanda ya so shi dai mutum ya yi iya ƙoƙarinsa Allah dai ya datar da mu a tashi lafiya. Mm, Akwai sanadi fa. Eh. <laughs> Sai at Abdulrahman Balko ya ce hakika yau da gobe masoyi zai iya canza halayyar masoyinsa matukar dai son gaskiya suke wa junansu. Hmm. Saboda duk abin da baya so ita ma za ta kyamace shi. Eh to wannan kuma hmm. da kanshin gaskiya ko? Hmm. Amma ba gaddama kenan. Eh. Yau. <laughs> To sai kuma at Umar Wuro Viriji ya ce a hashtag yau da gobe tabbas idan masoya suna yi wa junansu soyayyar gaskiya babu abin da zai hana ɗaya canza halayyar ɗaya sai a tabu underscore sandanmu ya ce salam yau da gobe tabbas masoyi na iya sauya halayyar masoyinsa in dai akwai soyayya mai karfi tsakaninsu sai kuma at imam underscore uba ya ce salam yau da gobe tabbas ko shakka babu wannan abu ne mai faruwa saboda hashtag ya saka ya ce masoyan gaske <laughs> mm. na bin umarnin juna ne matukar kawai eh, akwai so na hakika kuma hakan na iya tilasta kowane ɗaya daga cikinsu ya sauya halinsa To sai daga ƙarshe at S mai lange-lange ya ce kwarai da gaske masoyi na iya canza halayyar masoyinsa ganin cewa soyayya na da matuƙar ƙarfi don komai na iya faruwa in har an shige ta. To haka yake to yanzu bari mu leƙa shafin Instagram mu dan mm. karanto. Musa Hadarin Asuba da Magaran ya ce yau da gobe kayan Allah. Tabbas masoyi yana canza halayyar masoyi musamman ma idan masoyin nagari gari ne. kina da wani ko karanto wani eh, yauwa sai kuma at alhaji abbas baffa Shaledi ya ce canza halayen juna ya a tsakanin masoya mai sauƙi ne duba da yadda idan soyayya ta yi zurfi kankarakaf <laughs> yawa kenan zuciyar masoyan kawo juna ake yi kun ga kenan canza halin masoyi mai sauƙi ne tunda an danka zuciya kenan mm. to haka za mu tsaya mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To baya ga wannan kuma sai mu ce muna kara godiya to sai kuma wannan batu da muke magana na canza halayyar masoyi. Wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim ta haɗo mana tattaunawa da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe na matasa. Bari mu ji yadda suka yi da su. To, salamu alaikum malamai barkamu da zuwa wannan zauri namu. To a wannan zaure dai za mu tattauna ne abin da ya shafi zamantakewan yau da kullun na maganar soyayya da sauransu. Da farko dai za mu so mu ji sunayen ku ɗaya bayan ɗaya. Assalamu alaikum sunana Sahura Ilyas wadda aka fi sani da Sahura da ke Kabala West. Sunana Ibrahim Kauran Namoda. Sunana Zainab Usman. Sunana Muhammad Sagir Alkasim. Sunana Aisha Kabala Maman Shema'u. To malamai barkanku da zuwa. yawwa to barka to kamar yadda dai na fara faɗa muku za mu yi magana ne akan zamantakewan yau da kullum kuma bangaren da za mu ɗauka bangaren soyayya ne na san dai ba wanda zai ce bai taɓa tsindama a cikin wannan kogi ba ko to hausa dai sukan ce so hana ganin laifi haka ne to a wannan bangaren na so hana ganin laifi ne yau za mu tattauna akan abin da ya shafi zamantakewan aure tsakanin waɗanda ake ganin suna da ɗan wani abu na dangane da rayuwarsu na laifi da kuma wanda yake ganin zai iya gyara ra'ayinsu kamar misali mace budurwa ta fara soyayya da ɗan shaye-shaye wato wanda suke ɗan ma'amala da mayagun ƙwayoyi sai kaga ta sa a cikin zuciyarta a ita ta yarda da cewa matukar ta aure shi za ta iya canza shi iyaye na dangi na a'a kawaye na ke bari tana ina in ya shigo hannu zan juya shi kamar waina shin hakan yana iya faruwa na ji kun shi ne ai abin ne kowa ke san da ra'ayi da ke san ra'ayi riga gaskiya mm. eh to ni bari in fara suna na dai Muhammad Sigir Alkasim kamar da na faɗi a ra'ayi na mm. hakan kamar da kika faɗi tana faruwa kuma idan kika ga hakan ta faru ɗayan biyu ne dai na farko ko dai akwai matsananciyar soyayya wanda tun a zuci fil azal akwai wannan soyayyar eh. wanda ta yi tasiri ta kuma eh ah. wanda ake ce ma turulan eh, <laughs> ta yi tasiri ta haifar da haka ko kuma akwai abin da yake sabbabar da soyayya wato kuɗi kenan ko ba ka ba eh, kuɗi na iya haifar da haka eh, ko ba ka ba yawa an ganka da kuɗi sai ya ji a ba damuwa ayan ma zaka ji suna cewa ba damuwa za ta iya gyara shi da sauransu mm, mm. Eh, wani lokacin kuma a soyayya ce daga zuciya take haifar da kaunar ce daga zuciya a yi a yi fada dangi su yi wannan ya yi wannan ya yi sai a dinga faɗi cewa za a canja za a canja to akan iya samun nasara idan shi ma akwai wannan soyayya tata a cikin zuciyarsa irin ya kai wannan level yawa irin level ɗaya suke eh. yana matukar santa ita ma tana matukar san shi to tabbas za ta iya canja shi don ko zuciya tana juyawa hali na iya juyawa dangane da ɗabi'ar wanda ake so a juya matukar akwai abin da ake kira kauna a ciki amma sagir ka sa ko na abu ka san shi aure shi kai shi in za a yi shi na ɗaya yana son a yi bincike ana son shi namiji da mamacin duk wanda zai aure abin da aka fara so shine bincike ya hali yake a ɗabi'u suke saboda ni saboda muhimmancin zama auren in eh, ka ji an ce misali ai za ta iya canza shi amma idan an zo neman aure za ka ji an ce ya hali ne yake rayuwa ta take ya nuna ka ji an ce mashayi ne alal misali idan mashayi ne za ka ji an ce gaskiya bai dace ki aure mashayi ba to in ta rike ta ce sai ta aure shi shi ta kaso shi su iyaye ina son ka kai hankalin su ka san Allah canza irin wannan yana da wahala zai iya ce mata zai iya ce mata zai iya canza ki mm-hmm. zai iya canza ba zai ma iya mata ƙarya ce ai abubuwan da nake saboda soyayya ke da mi da mi zai iya canza su amma kai ce namiji wani tana cikin gida yana waje mm-hmm. tana cikin gida yana waje <laughs> kama to amma Ibrahim ban ki maka ba kuma ban ki na Sagir din ba yanda Sagir ya ce eh mace na iya canza namiji kai kuma yanda ka ce eh ba su tare da shi a kullum sagir ya kawo wani magana ya ce ai idan yana da kuɗi ba wani bincike kar ka manta in babu kuɗin nan yana iya dawowa halin shi kuma ita ma tana iya bijirwa su ce to ya je cinye ta sha mana ina ruwanta me ya shafe ta tana iya yawa tana iya juya mishi ba to ka kaga kenan ta ta a niyan cewa za ta gyara shi amman ba don Allah ba don kuɗin shi kuma sa'annan nan mu. za ka ga eh, idan bai da komai tsiga tsiyo ne eh. za a ce habba ɗan shaye-shayen nan eh. kaza da kaza kaza da ka haba mama kaza da kaza ni zan sa shi a hanya ka ba su wata biyu idan aka yi auren ni na faɗa maka ai ba sigari yake sha ba har roti siya ci. Wato zainab magana da ta faɗi bari ban shiga cikin zan abin magana da ta faɗi gaskiya ne dan kika saurari bayani na daga farko cewa na yi akwai na soyayya na fil azal na cikin zuciya to na tabbatar na cikin zuciyar nan wallahi tallahi za ta iya canja saboda dalili na guda ɗaya shine akwai inda aka taɓa haka dan taɓa faruwa dalilin ku da haka zamu ji wani ya ce faruwa sai sharin sun tuna su ke sun ce wani abu eh. salamu alaikum ai kai da kake wannan bayanin ni a gani na abin da ya kahu a zuciya cire shi sai Allah da ya halicci zuciya amma ba dan adam ba saboda a gaskiya ni na gani matan da ta ce za ta juya mijinta akan haka saboda e ta gani yana da kuɗin ne za ta aure shi danginta suka ce ba sa son auren nan amma ta kekasa ƙasa ta yi auren yanzu haka yana nan a haka din yake tafiya kuma ta kasa juya bai daina ba ta kasa bai ba kinga ta kasa kenan mm-hmm. to a gaskiya abin da ya kawai a zuciya kuna ganin ta kasa ne ko ko a bayan idan ta yake yi a ah, ko a gaban idan ta ma zai tunda halin shi ne Aisha ni dai ni kuma ina da na hujjar eh. gaskiya in Allah ya sa ka iya shiryawa za ka shirya mm. dan gaskiya idan kina son miji miji na kaunar ka a zuciya in eh. kika aure shi kika shiga gidan kafin mako da an kawo amarya ɗakin mijin aka ajiye zai ce mata wance ina son kaza ban son kaza ke ma kai ma ina son kaza ban son kaza mm. halayen shi da ɗabi'un shi akwai wanda ta sani akwai wanda bata sani ba to in fa har yana son ta yana kaunanta to suna zaunan nan wani ba na son kaza ina son kaza to dama ta san yana shaye-shaye misali to wani na san kana da wani hali na daban kana da hali na shaye-shaye dan Allah mai zama na amana ka daina wannan shaye-shaye in har kana kauna na ka daina shaye-shaye nan idan Allah so ya cira to shi fa sai ka sha mamaki amma kin sa abin da mutum ka ce wai addict in mutum abu ya shiga cikin halin mutum ya zama shi dabi'a ai na ce ba da wahala Allah ya so ya shirye shi ba addict ba ko ne idan har yana santa zai bar shi billahi lazi zai bar shi amma sai ga bari faɗa maka wani abu idan za ku eh. ba eh. Ibrahim kar ku manta za ta canza shi a ɗaki amma ba za ta canza shi a waje to ba ya san wani abu ba na da bi da yayi abu ba abin da ba zai canja ba ita ta dace ta bai larabi ko shi ya dace mata larabi ita take so ta canja shi kar ka manta ni abin da nike gani kar ka manta ita kuma mace tana karkashin namiji ne fa ai ba karkashi ba ki ruwa dukkan kunan dukkan kunan na tabbatar za ku yadda da cewa abincin kura shine nama haka ne ko ba haka ne duk inda kura ta ga akuya ta ga abinci ko ba haka ba ne mai mm. mawaƙin na ya ce ladabi da biyayya daɗi ga akuya can ɗakin kura har tana shafa gashin ba. To amma kai sai amma za ku ji dabi mm. ka san yau zama aure bai inda ake mm. wata rana ana samun sabawa mm. namiji kake namiji nake kana da aure ina da aure ka sani yau in so wata rana in mace ta shiga sa baka kai misali za a samu irin wannan in dan sigari ne kila in ya je ya kwan dube sha ba an ka samu wata matsala ka sara da kila sai ya kusa kwali. Ka sani da tsaye. Na ji wannan eh. abinda maman Shema'u ta faɗa ta ce eh idan har suka fahimci juna ta san da cewa ga abin da yake in aka yi auren oke ta na ji wane gashi gashi gashi gashi na san amma ba zan sa ka tilas ba kuma ba lallai ba ne mm-hmm. wannan na san halinka ne amma da izinin layi, in Allah ya ce za ka shiru za ka shiru yauwa sa'an nan kuma zai je ya rinka sha a baya zai rinka boyewa yana sha hmm. Randa idan har ta ji warin a jikin shi tana mishi nasiha tana mishi nasiha da kaɗan da kaɗan da kaɗan hmm. idan har tana jin warin za ta ce to shi kenan tunda ma ya ƙi bari ya je can ya je karata da asa ni bane na haife shi ba kaza da kin ga irin wasu kuma mazan za su ce oke ton mun ji hmm. amma kuma gorin ya mace wata rana in ya shiryu za ta ce mishi ai ka manta san da kake shaye shaye amma duka mai ajecin Zainab na ji magana na ji magana ki amma wai ce wai ita a matsayinta na mata mace kila ita za ta dora mai nasiha duk ina baro nasihon da yake ji misali ma'aikatan kiwon lafiya eh. ma'aikatan lafiya suna kira abun da hadari ne malamai suna kira abun da mai da kyau duk ya je ba sai na ta zai ji to barka ji barka ji in Allah ya so shi da power of love da ta faɗi ba ba magana ba ce bari gaya maka wani abu wata an sami irin wannan matsalar ka san yadda ta canja shi sai ka faɗa kawai saboda ita ta san gurin ta ta canja shi ne ko ba haka ba mm. giya yake sha kullum ya taho sai ya sha giyan shi ya zo ya ta mata amai ya fitsarin kwance ta dauka ta wanke abin nan shi kai wani lokacin ma da yake ta san target ɗinta shine ta shirya shi eh. wallahi take sayo mishi giyan ta kawo mishi ta kawo mishi eh ta kawo mishi a the end of the day a ƙarshen kwance abin da ya faru shine fito ta da ta cusa nuna mashi ƙaunarta da ra'ayinta da ƙaunar da take mata gani yake yi duk duniya a wurin gidan giya yake faɗi ya ce wallahi in wancan ta mutu ni ma na mutu eh. saboda ita ce rayuwar shi take komai dare guda sai take gaya mashi cewa in ni wani abu zaka so in yanda duk kake son abinda kake so ina so in na ce kai mun wani abu zaka iya yi ya ce wallahi ya rantse da Allah zai iya yi sai ce abu ɗaya ne kawai ina so ka bar shi giyan nan ya yi shiru eh. ya ce wannan idan na yi wannan idan ne wannan hankalinki zai kwanta ta ce wallahi hankali zai kwanta wallahi da yake Allah ya nufe shi da shirya wannan ne dalilin barin shi shan giya kaga ladabi da biyayya ya sa tasiri har canja shi to malamai kusan bahaushe da ya ce soyayya ba ƙarya bace ko ba haka ba ai kusan dukan mu dai mun dan taɓa fada cikin mm. kogin wani suna ciki wani sun dan fito eh, daga sai girma ya ƙara fada a ciki <laughs> to ba da adama yana ciki so kun san cewa um, canza mutum dan adam ga ra'ayinsa wani lokaci wani abu ne mai dan wuya wani lokaci in dai har ba shi ne dama ya sa a cikin zuciyarsa cewa zai iya canzawa ba far ɗaya ba za ka yi dan wana ba sai in akwai wani abin da za ka amfana da shi ma'ana misali yanzu wani labarin kila saboda yana tunanin za ta iya barin sa ne ya ce to bar in mata abin da zai mata daɗi a cikin ranta mm. wani kuma zai canza saboda kiwon lafiyarsa kila ya fara hango shinshino mutuwa mm. zai sa ya ce canza to wannan kafin ta shiga mace kafin ta shiga cikin gida ga yan mata an kashe mm. wani lokaci ba wai dan ma yana da kuɗi ba irin dan shashi tsabar soyayya ne shin kuna ganin da gaske akwai za a iya canzawa akwai la'akari da zaka fara yi shi kenan la'akari na farko da zaka fara yi shin ya label din soyayya din shi ya matsayi na hmm. soyayyar nasu yake hmm. idan shi ita ce take son shi fiye da yadda yake son ta to canjawan zai yi wahala amma in shi yana son ta fiye da yadda take son shi eh. to wallahi za a iya canja shi sagir hmm. na amince na ji amma kuma ko da son shi in wanda son da take mishi ya fi nashi ba zai taɓa yiwa ba saboda me kaga mace shi da kanshi ne zai ce wacce idan har kika amince za mu yi soyayya da ke na miki alkawarin in Allah ya da wannan sigarin da nake sha ko wannan abin da nake in Allah ya da zan bari mm. ko ko ko ba shaye-shaye ba ko me yake wanda da ya sa ma addini in har ya dau alkawari zan zaki canza ni ehem na dauka an ji wannan rimi rimi rimi rimi soyayya rimi rimi soyayya dadi wai yo Allah na mm. ana nan ana nan sai aka zo aka samu dan wani matsala sai ya je dauki sigari ya busa <laughs> zuciyar shi ta wannan ce ya koma yawa wannan ya riga da ya eh, ranan ta bata mishi saboda dan ita ake yi to ita kuma tun daga nan ne za gane shin anya wannan zan iya sa shi a hanya kuwa shariya da shariya na zan gwanin so dole a yi mini jiniya inda ta ɗauki yau ɗauki kimantar mata soyayya To, kin ji sai Usman. Safina in na faga dama na rera waka ina ga za ta tafi <laughs> To muna bin ka bashi. Allah sa ka Muna bin ka bashi. Kar a koro ni da album din. <laughs> To eh. yanzu ka ga abu yayi sai mu ce bari mu ci eh, gaba. Bari mu <laughs> waiwayi masanin ɗabi'a Dr. Mai Kana Madaki dan miji mm. ko masoyi na iya canza halayyar masoyinsa? Kwarai muna kuma tare da shi yanzu haka kai tsaye ta waya. Assalamu alaikum Dr. Mai Kano. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To, yauwa ai baka muna nan muna da ta yi. <laughs> Ga shi na mun shigo da kai cikin famar yau. <laughs> Eh, to, mun gode da amsa gayyata a kuri, mun gode sosai. ba komai yawa to to dakta ka ji dai magana muke ta halayya kuma ku ne masanan wannan halayya dai da ake ta magana masoyi zai iya canza masoyi bari mu baka fili na'am eh to bismillahir rahmanir rahim mm-hmm. abin da zan fara da shi shine mm-hmm. 'yan adam mm. a ilimi na zamantakewa mm. abubuwa da dama sukan tabbatar da yadda zai ɗabi'antar da rayuwarsa mm. kuma waɗannan abubuwan sukan fara daga lokacin da aka ce an haife shi waɗanda yake ma'amala da su ko waɗanda suke ma'amala da shi a lokacin da yake ƙarami da yanayin da yake ciki da yadda ya tsinci rayuwarsa da bayan ya girma ya fara fita ya fara zuwa makaranta ya fara mu'amala da mutane a waje zai fara fahimtar kuma yadda rayuwarsu za ta zama ya yake son ta yi mm. abinda nake nufi shine a nan shine ɗabi'a a ilimi na zamantakewa gina ta ake yi bisa la'akari da wata fahimta da ɗan adam ya fawwala wa kansa mm. akan abin da yake ciki wannan kenan na biyu Eh, idan kai maganar masoyi zai canza ɗabi'ar masoyinsa ko mm. masoyiyarsa ko mm. masoyiya ya canza ɗabi'ar masoyinta mm. zan ce maka eh musamman idan aka ce akwai soyayya aka gina ta gaskiya a tsakanin waɗannan mutanen a lokacin da kake tunanin za ka iya canza ɗabi'ar masoyinka ko masoyanki ko masoyinki idan mace ce sai ka yi la'akari da cewa shin wannan matar da nake so ko wannan namijin da yake so na so ne na gaskiya hmm. ya ke nan idan ka zo da amsoshin cewar so ne na gaskiya hmm. to akwai yiwuwar cewa za ka iya canja ɗabi'un wanda kake so hmm. saboda kawai kana so amma akwai wasu abubuwa waɗanda al'umma suke nuna su a lokacin da suke tsakiyar soyayya da yake kasancewa ba gaskiyar lamari ba kenan because akwai matakai na da dama da dan adam yake bi a lokacin da ya shiga soyayya da wani ko da wata mm. mataki na farko shine matakin na fitar da duk wata ɗabi'a na nuna duk wata halayya da wadda nake so in nan ya so ko ta so ni mm. yake so ko take so. Mm, nan arayya masu kyau. abubuwan da mm. haka ne ko da ba haka ba ne. Mm. Yadda bature yake cewa pretend. Eh pretend. Ka pretending cewa ai haka ne halina ai haka ne halina ashe bogi ashe bogi ne ai haka ce halayya ta ashe bogi ne wanda a hakikanin gaskiya ba haka ba ne idan wannan matsayin ne lokacin da aka zo misali wannan soyayya ta haifar da wani abu da muke kira aure a na ilimi na zamantakewa ko na zaman tare to kuma ɗabi'a ta gaskiya za ta zo ta wanzu hmm. domin dama can an gina abin a kan rashin soyayya ne ta gaskiya hmm. ɗabi'ar mutum ya ɓoye ainihin shi wane ne ko ta ɓoye ainihin ita wace ce a ɗabi'ance kuma a hmm. zamantakewa na idan aka zo aka zauna idan so ɗin ya kasance na da ƙarfi a tsakanin mutanen biyu ko da a baya an wanzar da ɗabi'u marasa kyau an mm. ɓoye ma'anin masu kyau an ɓoye marasa kyau ɗin mm. because ko na ɗan adam a ilimi na zamantakewa yana da irin ɗabi'a eh. to idan aka zo aka zauna kuma ya kasance akwai soyayya mm. wannan soyayyar na iya wanzuwa ya kasance ka canza wani wanda kuke tare da shi ko wacce kuke tare da ita daga hali mara kyau zuwa mai kyau eh. duk abin da kake so za ka so ka yi abin da yake so. To tun sab eh, zai ya so yake so. Eh, eh, saboda lokaci yanzu ah, saboda lokaci na ji za a iya canza kenan halayya mai kyau ah, cikin minti daya halayya mara kyau abinda ake tsoro shine to kan kuma garin neman gira a rasa ido kila ana kokarin canza masoyi hali mai kyau ashe masoyin nan kuma mai hali mara kyau ya janye mai hali mai kyau sai ya mai da shi hali mara kyau akwai yiwuwar haka a cikin minti daya akwai yiwuwar haka mm. abin da yake faruwa ai duk inda ka samu mutane biyu suna son juna can da ɗaya ke ɗaya ya na ɗayan mm. ba a taɓa samun soyayya a mataki level ɗaya a ce yadda nake son ta haka take so na mm. ba a iya samu dole ɗaya ku ɗaya ka samu mutane biyu ko da ma'aurata ko ma soyayya ne wanda suke nema suna kokari ki aure San ɗaya ya fi na ɗaya mm. so idan haka ne abin da ya fi za iya wata ilantarwa shine wanda ya fi so to zai iya canjan wani nan da nan yakan iya canza ɗabi'ar wanda yake son ta fiye da shi yadda yake so ko fiye da yadda take so to fa kaga ko ai an yi tiranin saniya kenan ta dada na cikin ta mm. idan wanda kake so halinka ba shi da kyau kuma san da kake masa ya fi da san da yake maka zai iya canja ka koma mara kyau to sai allura kenan mm. ka yi sa'a wanda kake so wanda kuma ka fi son sa akan yadda yake son ka halin shi mai kyau ne to in naka ba shi da kyau kuma zai canja ka ka zama hali mai kyau to shi ne abin da yake faruwa a cikin al'umma ko ina kuma a duniya haka ne shikenan ka fito mana da abu mm. wani abu ne na ɗabi'a wanda a mafi yawan lokuta kan kasance Eh, akwai yanayi yakan kasance akwai son wani abu yakan kasance akwai ta mu'amala yakan kasance akwai ta to mun gode sosai shi kenan sai mutum ya yi da gaske to mun ka canza mara sai ya kuma mu kyau idan har ya fi ka to mun gode kwarai da gode dakta eh, mai kana ba da yaki lokaci ba zai bar mu ba mun gode sai wani lokaci mun sake lalubarka. ka eh, yanzu kan safinatu so dangi sai daniel brown da ya hada mana umarnin shirin sai kuma mr dan injiniyan mu na yau sai maryam bashir buga take hada mu a facebook live usman ahmad kabara a washington Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi sai gobe za mu dawo da maganar ilimi gobe talata a cikin shirin yau da gobe. Yau da gobe yau da gobe shirin ba sa ba. Masu wasanni ba ta ba, wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share ba.